أصحاب الصحيح Nama yankon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karfa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da kuma sannan ya mu mana da kuma da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal qadiru alayh yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kamo 22 daidai ga watan jimada al'ula wato watan biyar kenan na kalandar musuluncin shekara 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau biyu ga watan uku ta shekara ta 2016 miladiya to kamar yadda muka yi bayani a makon da ya wuce insha Allahu mun raba 'yan uwa gida uku kaso na farko sai na biyu sai na uku wanda kowane jama'a mun ba su su samo mana wato kidun shi'a a wurare daban-daban da na basu a wato rukuni na farko dai wato group a kenan ba su zo ba a yanzu za mu koma rukuni na biyu wato gurubi kenan za mu ji abun nan bayani daga wakilinsu ya gaya mana daga tambaya ta ina zuwa ta ina muka basu sannan daga shafi na ina zuwa shafi na ina muka basu sannan ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya a aƙidun shi'a a kowane abin da zai ambata da izinin Allah subhanahu ta'ala kuma zai gabatar mana da sunan shi cikakke ya faɗa mana kuma waɗanda yake wakilta da fatan Allah ubangiya mana muwafaka ya samu dace bismillah tarin gine shirin ne post kawai ina group ɗinku daga shafi na na zuwa na nawa na baku tambaya ta nawa zuwa ta nawa zuwa ta na? tambaya ta 75 tambaya ta nawa tambaya ta zuwa nawa 55 zuwa bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga cikin ayyukan da aka bamu akan عقيدة عقيدة الساعة عشرية daga shafi na saba'in da uku zuwa na dari da goma sha uku tambaya na hamsin da biyar zuwa na saba'in da uku zan fara kamar haka <clears throat> tambaya na yake cewa tauhidin yana nan zuwa nan gaba wato bayanin da zan fara zai biyo daga wannan tambaya ne shine tambaya na farko wanda muka fara ke tambaya na hamsin da shida sun ce na ali wani reshe ne daga wani reshe ne daga wani reshe na ali wani reshe ne na Allah daga cikinsa kuma yana da reshe shi ma kuma sun ce ubangiji ne ubangijin ubangijin kasa shine ubangijin kasa wanda da shi alamar duniya yake wanzuwa sai tambaya na hamsin da bakwai sun ce imaninsu suke sarrafa duniya da lahira limamansu na sai tambaya na hamsin da takwas sun ce tsawa da ruwan sama da sanyi sai da na ne yake wanzar da shi yana da reshen shi sun ce Sayyid na ali shi ne idon Allah a bayan ƙasa reshe na biyu kuma sun ce har su ne kuma ne harshen Allah mai magana a doron duniya sai reshe na uku kuma shi ne hujjar Allah a kan bayansa sai tambaya na hamsin da tara sun ce imamansu suna da iko wajen halitta da kuma rayarwa rayar da matattu sai tambaya na 60 sun ce suna da sun ce suna cikin Allah kuma Allah yana cikinsu wato suna da wani bangare na jiki na Allah ke tambaya na 61 tauhidin sunayen Allah da sifofinsa shi ma yana nan gaba yanzu shi za mu shiga sai tambaya na 62 sun ce yana da Allah sun ce Allah yana da jiki wato jiki kamar al'umma mutum kenan yana da jiki kuma yana da tsawo kuma yana da fadi fadinsa da tsawonsa kamar misali kafa 70 tambaya na 63 sun kasance sun kore sufofin Allah kamar gani kamar ji kamar magana da sauran wasu sauran sukofin tambaya na 64 karkace mas'ala kawai ta so to shike mas'ala ta 64 sun ce alqur'ani halitta ne da babu shi matsala ta 65 sun ce lallai ba za a ga Allah ba ranar tashin alkiyama matsala ta 66 sun ce lalle Allah ba zai sauko ba zai sauko a sama ta daya ba duk wanda yake da wannan ikirari da yarda akan haka kika in bai tuba ba zai mutu kafiri sai matsala ta 67 sun ce shugabanninsu goma sha biyu suna ba su sufofi irin na Allah da sunaye irin na Allah wato suna ba shugabanninsu kenan sun kofi da sunaye irin wanda Allah ya dauka na kamala sai su mika ma shugabanninsu matsala ta 68 sun ce imani shine son imamai goma sha biyu kamar shine matukar imani matsala ta 69 sun ce sharaɗi ne ka shaida lallai sayidina ali waliyin Allah ne matsala ta saba'in sun ce imani shine son imamai kuma da soyayyarsu sai reshe shi kuma son sayidina ali yana da yana daga cikin imani matsala ta saba'in da ɗaya sun ce lada ne mai girma tsinewa sahabban manzala sallallahu alaihi Sallam kamar ababakar da umar da uthman da ma'awiya da aisha da hafsa a bayan kowane sallah na farilla lada ne mai girma matsala ta saba'in da biyu sun ce lalle kuka kan mutuwan shugaban shahidai wato na ali da kafa majalis da husainiya wani shine ginshikin musulunci a karni na goma sha hudu matsala ta saba'in da uku shine na ƙarshe sun ce ƙin yi wa imamansu biyayya kafircewa ne tsere duk wanda ya mutu a cikin haka yana a cikin saba masu yana cikin wuta wassalamu alaikum sunana akwai muhammad awal ibrahim da ni ta Allah ubangi ya saka malam da alkhairi da ya gabatar a madadin su sauran wato yan uwa da su wannan rukuni na biyu din nan da suka haɗu suka tattauna idan rukuni na uku suka gabatar da nasu insha Allah tabaraka ta'ala suka je nasu salon gabatarwa insha Allah sai a a yi bayani ko kuma a yi gyara in akwai gyara wane ne mai wakilta rukuni na uku kai kai wancan karan ai kai ma kai kai wancan karan ba wanda zai yi ya kadai kai sabon fuska kai kai wancan karan ko na bismillah na ka za bayan kyamara ka ɗaga murya ustaz وأشهد أن لا إله إلا الله amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam sunana salumu ni nake wakiltar RFC zamu ba da bayani daga kan tambaya na 73 zuwa na 87 shafi na 113 zuwa na 133 farko ba a jinka a masallaci ba a jinka kai ne za ka ɗaga murya ustaz kai ne za ka ɗaga murya ɗan shi'a suna da agidar cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba kafiri ne ya yi rida kuma in ya mutu bai tuba ba shi ɗan wuta ne saboda haka a nan sun yi tarayya da kawa rujawa a nan sannan suna da agidar cewa duk wanda ya aƙidantu da shi'a shi dan aljanna ne saboda aka a nan su yi daidai da murji'awa limaman shi'a su ne suka girgiro karya suka ce za a jibinta musu yin hisabi ranar tashin alkiyama yan shi'a suna da aƙidar cewa mala'iku an halicce su ne daga hasken limamansu 'yan shi'a sun kirkiro cewa yana daga cikin aikin mala'iku yin kuka a kabarin sayidin allah ya tsara masa yadda sayidina wa um, sayidina husaini allah ya tsara hmm. masa yadda malaman shi'a suna cewa an kallafa wa mala'iku da su yarda da shugabancin sayidina ali wa'anda suka yarda da shugabancin sayyidina ali su suka fi kusanta da Allah wa'anda kuma suka kafirce ma haka su ne wa'anda Allah yake ba azaba har daga ciki akwai wanda aka karya mu dukkan shi sannan Shia suna da aqidar cewa mala'iku ba su samu daraja ba sai da suka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidina Ali 'yan shi'a suna da fahimtar cewa idan mala'iku suka samu sabani mala'ika jibril ya kan sako ya dauke sayidina ali ya tafi da shi sama ya su su sannan suna da aƙidar cewa idan ɗan shi'a da ɗan uwan shi ɗan shi'a za su samu sulhu za su gana tsakaninsu mala'ikun da suke rikodin din abin da dan adam yake za su ba su wuri saboda suke rubuta yawa suke rubutawa za su kan kebance su ba su wuri su yi sun su gana su gana yan shi'a suna imani da cewa Allah ya saukar wa da Limamin su littattafai daga sama ciki akwai musaf aliyu littafin aliyu littafi da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwar shi musaf fatima allon fatima sayifatu fatima sayifa goma sha biyu sufa ali sayifatu du'abatu sai al-jafrul abiyat al-jafrul ahma sahifatu namus sahifatu abida al-jama'a al-jami'a yan shi'a suna imanin cewa duk littattafan da aka saukar daga sama yana wurin limamansu kuma suna yin hukunci da su tsakanin mutane yan shi'a sun fifita sayidina ali akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna yaba wa ali a matsayin Allah shine ya aiko a matsayin mu yan shi'a suna fifita limamansu akan annabawa kuma har inda suke cewa ulul azmi sun samu ulul azmi ne saboda son da suke yi wa limamansu shehunan shi'a suna da aƙidar cewa da aka aiko annabi allah ya ƙara musu yadda zuwa ga mutane allah bai tsayar da mutane hujja ba sai da limamin shi'a saboda haka a nan suna cewa duk wanda bai cikin aƙidar shi'a ba yana bautan allah ba ne shehunan shi'a suna da aƙidar cewa ana yi wa limamansu wahayi kamar yadda ake yi wa a zanni yana daga cikin abubuwan da suka zama dole a yi imani da su a ƙidar shi cewa limamansu suna da wani matsayi wanda mala'ika makusanci ga Allah ko manzon da aka aiko ba su kai ba ‘yan shi'a suna yin tawilin ayoyin da suka yi magana a kan ranar tashin alkiyama da kuma tashin da tsayuwa ga alkiyama shehunan shi'a suna da aƙidar cewa duniya da lahira na limamansu ne suna sa ta ga duk wanda suka ga dama kuma suna ba da ita ga duk wanda suka ga dama shehunan shi'a suna da aƙidar cewa limamansu suke sauƙaƙe wa mutuwa ga mummuni kuma suna tsananta ta ga kafirai da fajirai shehunan shi'a suna da aƙidar cewa abin da yake amintarwa daga azabar kabari shine a sa turbayan kabarin sayyidina husaini a kabarin mutum kuma a sanya ta a turare a cikin duka fannin shi sheunan shiya suna da idar cewa abu na farko da za a fara tambayan mutum a kabari shi ne son a hadin baiti da mutum da ya tafi shi shehunan shi'a suna da aƙidar cewa akwai tashi da za a yi mummunai a zamanin mahadi ko duk da zamanin shi kafin tashin alkiyama sannan 'yan shi'a suna da aƙidar cewa ba za a yi mutumin birnin kun birnin ba zai tsayuwan alkiyama ba kuma ba zai wuce ga siraɗi ba don haka tambayin da hisabin da za mai kawai a cikin kabari ne daga nan sai aljanna Shaunan shiya suna da aƙidar cewa aljanna tana da kofofi guda takwas ɗaya daga cikin na mutanen kumne ko kuma wani ƙaunin kofofi guda uku Shaunan shiya suna da aƙidar cewa limamansu za su yi wa duk halittu hisabi a ranar tashin alkiyama shaunan shiya suna da aƙidar cewa manzon Allah ya faɗa wa sayyidina Ali a ranar tashin ma zai zauna a kan sirari tare da mala'ika jibrilu da kan cewa duk wanda zai wuce sai wanda sayyidina Ali ya dade shi a kan siradi وصلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته to Allah ubangiji ya saka da alheri game da abin da aka gabatar kuma aka yi hoɓɓasa a kai a ɗan gyaran da zan yi ko kuma observation shine kaman yadda tambaya ta ɗari da shafi na ɗari da goma sha uku tambaya ta nawa hamsin da saba'in da hudu ko? saba'in da hudu a saba'in da uku saba'in da uku ko? yawwa a ciki da yadda nake so ta ce imani 'yan shi'a game da mala'iku da matsayinsu game da mala'iku ka bayyana topic din ba wai za ka ce in ka in ka jero su abin nan a jere kawai domin idan kuka lura bangaren su group B a ina jin a group A ne na ba da domin kun sa a rukunan musulunci biyar din nan ne muka yi tattauna a kai yawa bangaren su a game da rukuni na ɗaya na musulunci imani da Allah da rububiyar Allah da tauhidi sai a zo game da iman imanin su game da littattafai game da littafin da Allah ya saukar littattafai to sun suna da nasu littafi kaza littafi littafi kaza idan muka zo bangaren mala'iku me matsayin mala'iku a wajensu ka faɗi wannan ɗan hedin ɗin imaninsu game da mala'iku gashi gashi gashi gashi gashi idan ka gama sai ka zo imaninsu game da siraɗi matsayinsu game da siraɗi matsayinsu kuma game da annabawa kowanne sai ka dan masa tufik domin a san ashe ga yadda suka fahimci mala'iku ga matsayin mala'iku a wajensu gashi gashi gashi sai ka kira a haka ɗin misali nan inda mala ya ce suna da aƙidar cewa duk wanda ba ɗan shi'a ba yawa kafiri ne to kaga mu kuma ya yi ridda kuma idan ya mutu bai tuba ba wato shi dan wuta ne saboda haka suna tarayya da hawarijawa a nan wannan yayi sai mu ce aƙidansu game da har ila yau kuma sun keɓance aljanna cewa sai su kawai sai kuma nan sai mu ce aƙidansu game da hisabi abinda zai faru a gobe kiyama na hisabi muke ta ɓangaren hisabi suka ce su ne masu jibintan hisabi gaba ɗaya ranar kiyama a hannunsu yake ina fata an ganda ka faɗi hisabi ɗin sai ka jero yadda suka faɗi nan yadda suka faɗi nan yadda suka amma a faɗi head a sa masa abin eh, sai kuma imaninsu da fahimtansu game da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su a wajen su da farko dai mala'iku dai an halicce su da hasken limamansu da hasken limaman shi'a ne aka halicci mala'iku sai na biyu daga cikin ayyukan mala'iku a bisa fahimta da aƙidan 'yan shi'a akwai waɗanda aka wakilta kawai su yi ta zama a kabarin sayidina Husaini suna ta kuka to kaga can ka faɗi mala'iku ɓangaren halittansu da me aka halicce su nan kuma cikin ayyukansu menene daga cikin ayyukansu a fahimtar yan shi'a akwai waɗanda aka wakilta kawai su zauna a kabarin husaini su rika kuka sannan abu na uku a yawa daga cikin ayyukan mala'iku an ɗora musu an ɗora musu wato yadda da shugabancin sayidina ali sayidina ali waɗanda suka yadda su ne suka yi wa Allah ɗa'a waɗanda kuma suka ƙi su ne waɗanda suka wato abin nan suka bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ta ɓangaren su darajar mala'ikun ya aka yi mala'iku suka samu daraja sun samu daraja ne saboda su ga limamansu shi ya ba mala'iku daraja da matsayin da suke a yau sai ga mala'ikun suna sama su kuma limaman suna ƙasa har ila yau suna daga cikin aƙidansu idan mala'iku suna fada a can sama tsakaninsu to jibrilu shugabansu fasa ya sauko ƙasa ya ɗauki sayidina ali ya sulhunta su ina fata an gane ko? ya je ya sulhunta su sannan ya sauko ina fata an gane sannan kuma yana daga cikin aƙidunsu har ila yau game da mala'iku ɗin suna girmama 'yan shi'a kuma ba su rubuta laifukan 'yan shi'a idan 'yan shi'a da ɗan shi'a suka zo za su gana su tattauna to mala'iku masu rubuta zunubai ko lada ko menene sukan kauce su ce su waɗannan a bar su irin su mayal fizu min taulin illa ladayhi raqibun atid inna baya aiki a kansu ina fata an gane ko a kiraman katibi na ya alamuna ma taf'alun su ba sa ba sa abin nan kawai shi kawai an yarda masa a gana kawai mala'iku ba sa rubuta duk abin da suke tattaunawa har ila muna cikin mala'ikun ko to kaga kai hedin kana jerowa kana jerowa kana jerowa <coughs> sannan suna cewa yanzu imaninsu game da littattafai an gama na mala'iku wa tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa mala'ikatihi ko yanzu an shigo me wa kutubihi bangaren imaninsu da littattafan da Allah ubangiji ya saukar to shine sai a jero waɗancan suhufu a sahifatu ali jifru fatima sahifa da mushaf waɗannan ga sunan har wajen su goma sha uku littattafan a ɓangaren littattafai kenan to a haka eh, za a rika sanya mu abin nan sannan daga cikin aƙidansu akwai littattafai na musamman da aka saukar wa limamansu wanda ba wanda ya san su sai dai su ɗin kawai sannan har ila yau idan ka ji sun ce wanda za a ƙona waɗansu za a ƙona kafirai ka bayyana su waye kafiran a wajensu bi ma'ana hadda ahalu sunna domin ba su yadda da aqidan su ba bi ma'ana idan ka tashi ambatan kafirai sai ka hada su a fahimtar su har waɗannan idan aka ce abokan gaba ka ji sun ambaci abokan gaba bi ma'ana ahalu sunna wanda baya aqidan su da sauran kuma a kafirai sannan kuma bangaren annabawa me aqidan su bangaren annaba sai ka ce suna fifita limamansu sama da annabawa sannan na biyu annaba ba su samu darajar da suka samu na annabci ba sai da suka yadda da limancin shugabancin limamansu ulul azmi manya-manyan manzannin na guda biyar annabi inuh alaihi salam sai ibrahim sai musa sai isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su samu wannan daraja ta ulul azmi minan rusuli ba su ma sai da suka suka yi biyayya suka yi da'a suka miƙa wuya ga shugabancin sayidina ali to a haka kowanne sai ka zo sai a fahimci yes ashe aqidansu game da mala'iku gashi aqidansu game da annabawa gashi aqidansu game da hisabi gashi aqidansu game da aljanna da waɗanda za a sanya a wuta da waɗanda za a sanya a aljanna duka a yi yake to irin haka ɗin ko ne sai a dan masa topic sai a yi listin a kirgo abin da yake karkashi to alhamdulillah Allah ubangi ya saka da alheri zamu gobe dan Allah ubangi ya raya mu za mu ji bayani daga ah, rukuni na farko da izinin Allah subhanahu wataala ba tare da bata lokaci ba za mu tashi inda muka tsaya a wancan makon za mu tashi a tambaya ne ta casa'in da nawa? casa'in da biyu ko? tambaya ta casa'in da biyu tana ce ma manzilatul imamati inda shiyuhi shi'ati me me matsayin imama shugabanci a kira mutum imam a shi'a imam imam wani imam humaini imam wani wannan da word imam din mun san dai ba ordinary dan shi'a bane ake bashi ake baiwa ba wai karamin dan shi ake ba ma suna imam ba duk wanda aka bashi imam har ya kai matsayin shi imam ne yanzu a shi'a to me kwatankwacin wannan matsayin da ya kai har aka kira shi imam din yace amsa yace annaha kan nubuwa duk wanda kaji an kira shi imam a shi'a to yana daidai da matsayin annabi matsayin yana daidai da menene annabi a ce mutum annabi qalu suka ce al-imamatu mansibun ita kalman imam to wani matsayi ne ilahiyun wanda Allah mahalicci ne yake bada shi matsayin shi kuma kan nubuwati kaman annabci ne kawai ina fata an gane ko saboda haka idan mutu ya kai wannan level stage na imam a shi'a to yana daidai da annabi kuma shi ma ana masa wahayi da revelation da komai wannan maganar da suka faɗa ku duba footnote na hudu a can ƙasa aslu shi'ati wa usuliha wa usuluha shafi na 61 wa suka sake cewa alhaƙu annaha min al'usuli kan nubuwati wato magana ta gaskiya wato imama dinnan tana daga cikin asalin addini matsayinta ma kaman annabci ne yanda in baka yi imani da annabi ba ka kafurta to haka nan in baka yi imani da mutum da ya kai matsayin imam a cikin shi'a ba imam fa kawai mai sallah ba ake nufi a imam gaba ɗaya wato wanda shi ma har ana masa wahayi matsayin shi ɗaya da annabi wannan maganar ku duba footnote na biyar can ƙasa akwai littafin da suka ambaci wannan shine al-imamatu fi ahammil kutubil kalamiyya shafi na 43 wato al-imamatu minal usul yana daga cikin asalin aƙida na musulunci da dole kai ka yadda da shi kamar yadda imani da manzanni yana daga cikin asali da harshashe da tushe na menene na addinin musulunci da in baka yi imani da shi ba baka da addini to haka nama in baka yi imani da imama irin ta shi'a ba shi ma ba kwata-kwata kai ba musulmi bane ina fata an gane ko a ah, wanda ya wallafa shi shine aliyu almailani matba'atu mahar biqum an buga shi a mahar publication inda aka um, mataba'antan wannan littafin ta wahid bi ma'ana taba'a al'ula bugu na farko wanda aka buga a shekara ta 1413 din nan hijiriya 1413 yau muna 14 nawa 37 to ina jin kusan shekara goma sha hudu da suka wuce kenan ko ashirin ɗaya eh, ashirin da hudu aka wallafa littafin da aka ambaci wannan ɗin wakalu suka sake cewa kuma wajen tabbatar da cewa imama tana daidai da annabci suka ce inna martabatal imamati kan nubuwati darajan imam na shi'a kaman annabci ne kawai kaman darajan annabi ne wannan ku duba littafi mai suna haƙƙul yaƙin fi ma'arifati usuluddin wato mujalladi na farko shafi na ɗari da tamanin da biyar za a samu wannan maganan a can wa ƙala imamuhumul akbar al-khumaini ga ga Khomeini ya faɗa kun ga Khomeini da ya rasu din nan to ya kai matsayin imam din kun ji ana kiran shi imam Khomeini imam Khomeini sauran sai dai a ce sayyadi sayyid sayyid wani sayyid wani amma imam ina sama can tamkar annabi yana kafaɗa da kafaɗa da annabi ko kuma matsayin yana kafaɗa da kafaɗa da annabci da abinda imaminsu mai eh, al'akbar ma Khomeini ya ce al'imamatu shi imamanci kanat munzul yaumil awwal tun farkon farkon farkon al'amari na halitta wa hatta akhiru anfasir rasulil islam har ƙarshen numfashin annabin musulunci wato an santa ne sinuwan wato suna daidai da annabci sinu shine menene abu ya zamanto daidai kamar yadda manzo Allah ya ce a hadisi yace amur rajuli sinu abihi ko babban mutum yana daidai da mahaifinsa to bi ma'ana imamanci yana daidai da annabci kafaɗa da kafaɗa suke ba wanda ya fi wani in ji imam Khomeini a cikin littafin shi na can footnote na farko na ƙasa ya ce kashful asrar a cikin littafin shi mai suna kashful asrar shafi na da da uku. idan ka duba kuma haika duba alhadisu thani hadisi na biyu a cikin littafin da yi magana fil imamati game da imama shine shugabanci ya ce al'imamatu sinu nubuwati wato imamanci daidai suke da annabci so idan matsayin imam imamanci daidai ke da annabci to wanda yake imam din yana daidai da waye kuma annabin eh tunda matsayin wannan wannan matsayin daidai da wanda yake to wanda yake kan wannan matsayin yana daidai da wanda yake kan wannan matsayin kenan walidhalika saboda haka iftarau suka kirkiro wata magana da ba a san da ita ba suka danganta ta ala amirul mu'minin ali bin abi talib ga amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi annahu kana wai yace man lam yuqirra duk wanda bai yadda da wilayati ba duk wanda bai yadda da ni shugabanci na ba lam yanfa'ahu al-iqraru bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to imaninka da yadda da annabcin annabi Muhammadu kawai ba shirme ne idan baka yadda da matsayina ni sayyidina Ali ba wai sayyidina Ali ne ya faɗa wal iyazu billahi wa hashahu kuma bai faɗa ba ina fata an gane ko wai ka ce ka yadda da annabcin annabi amma ba ka yadda da sayidina ali a matsayin shine shugaba na farko bayan mutuwa annabi ba to imaninka da annabin shirme ne ina fata an gane dole idan ka yi imani kai ka yadda annabi annabi ne to ka yadda da cewa imamar sayidina ali ita ma haka domin su biyu ne ba sa rabuwa in kai kondemin eh, ɗaya ma ya ya tafi ya tashi aiki kenan Allahu akbar Allahu saboda haka man lam yuqirra bi wilayati bi wilayati bi wilayati lam yanfa'uhu al bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk yadda kake raya ka imani da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukan baka yadda da Ali ba to wannan shirme ne ala yace ku saurara da kyau innahuma maqruna su a haɗe suke amanne da juna suke in ka so ɗaya dole ka so ɗaya in kuma ka ƙi ɗaya dole ka ɗayan ma ya tafi yanzu rukunan musulunci guda nawa ne biyar ne sai ka ce ka yadda da sallah amma ba ka yadda da sauran ba musulunci mutum ya yi bai yi ba to shi ma haka dole ka manna sai na ali da annabi haka tukuna wannan maganar ku duba can da suka yi ta wato a footnote na biyu ya zan kira footnote da hausa ne na a ba sakin la paragraph ne wannan a ustaz paragraph ne wannan sharhi to alhamdulillah to ku duba sharhin kasan shafi yawa don footnote ne waɗansu in sun ji ba su ma san menene ne, sharhin kasan shafi can na biyu inda aka samu wannan maganan ku duba biharul anwar mujalladi na 26 shafi na uku Eh, kitabatul kitabul imamati a ƙarshen a cikin littafi chapter da ya magana akan shugabanci ina fata an gane za ku same shi a can walidha sun eh, zadu ko sai suka ƙara kuma fil wajen wuce gona da iri kuma bayan da an ce sayidina alin yanzu matsayin shi yana daidai da annabi to yanzu an ƙara promoting nashi kuma aka ƙara wuce gona da iri wattatarruf da wuce misali Fakanu sai suka ce kai annaha a'azamu wa ashrafu minan nubuwati ma a'azamu wato limanci matsayin limanci a kira dan shi'a imam to matsayin shi ya fi ya fi daraja ya fi girma ma sama da me da annabcin da an an daidaita shi kafaɗa da kafaɗa ne to yanzu sai suka kara kuma guluwi me guluwi shine extremism mutu ya wuce gona da iri kamar yadda kiristoci suka yi annabi isa can farko suka ce dan allah ne ana na a dan allah a dan allah ya aka ga kamar matsayin ma ya kamata a yi promoting nashi sai aka ce shi cikon Allah wani bangare ne na Allah ma kayan suka ga haka ma ya kamata su ƙara daga suka ce shi Allah ne ma ina fata an gan daga dan Allah ya koma cikon Allah sai ya koma kuma shi ne Allah ɗin shi yasa Allah ce ya ahlal kitabi la tagulu fi dinikum guluwi wuce gona da iri shine guluwi wa wuce iyaka da mutum fakalu sai suka ce kai annaha a'zamu wa ashrafu minan nubuwati tafi annabci daraja da girma ma imama a shi'a wannan matsayin hujja qala allamatuhum ni'matullahi aljazairi wani babban hamshakin malamin su wanda ake kiran shi ni'matullahi ni'imar Allah aljazairi mutumin algeria shi shine aljazair aljazair ne algeria aljazairi algerian algerian dan algeria ce kai hiya afdalu minan nubuwati wa ashrafu minha al-imamatu afdalu minan nubuwati wa ashrafu ha inda shi'a matsayin imama wannan matakin kafin ya fi ma annabci daraja ma da ɗaukaka gaba ɗaya ku duba sharhi na uku a can ƙasan shafi littafi mai suna ƙisasul Ambiya'i, ƙisoshin annabawa sunan littafin shafi na goma sha uku lil jaza'iri na wannan mutumin wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da dari daya da goma sha biyu al-muqaddima can wajen muqaddiman ka samu fi bayani ma yashtariku fihi al-anbiya'u alaihimus salam wa fi adadihim wa bayanu ulil azmi minhum والفرق بين النبي والإمام وجملة من أحوالهم ذاك سامو أتشم من اللتافي ثم وفي أحاديث حجة إسلامهم الكليني أقوى أنسو حديثي دببان malaminsu da suke kira hujja hujjansu alkulaini ya ce annal imamata matsayin imama shugabanci ta'alu ta fi ɗaukaka ta ɗaukaka ta ɗaukaka can sama ala martabatil anbiya'i ta wuce martaba da matsayin ma annabi kawai annabci ku duba can sharhi sharhi a can kasan shafi za ku samu littafin za ku samu a usulul kafi sharhi na hudu usulul kafi littafi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu a ƙarƙashin kitabul hujja babu tabaqatil an biya rusul wato babin da yake bayyana darajojin annabawa da manzanni wal a'immatu da limamai limamai goma sha biyu ɗin kowanne ka ɗauko matsayin shi ya tsere wa na annabi kawai ina fata an gane ko a wajensu kai ba a tsaya a nan ba tun zadu suka yi ƙari kuma sama da wannan ɗin ƙari na nawa kenan na uku da daidai da annabi ne annabci ko yanzu ya yi tara ma annabci suka ƙara kuma ɗagawa daga manan ɗin annaha aslun min usuliddin yana daga cikin ginshiki daga cikin ginshikan ma addinin musulunci yanda in baka imani da la ilaha illallah ba kai ba musulmi bane to ita ma din wannan dole in baka yadda ba musulunci ma gaba ɗaya baka da shi la yatimmul imanu imanin mutum baya cika a kira shi mu'mini illa bil i'tiqadi biha sai ka aqidantu da wannan aqidar tukuna cewa matsayin imam na shi'a yana daga cikin wato rukunan imani qala allamatuhum al-mu'asir muhammad rida al-muzaffar babban hamshakin malamin su ta wannan zamani al-mu'asir ba irin magabatan shi'a ba a'a wannan na wannan lokacin mai suna muhammad rida al-muzaffar ga abin da ya ce na hannu mu shi'a na taƙidu muna ƙudurcewa muna imani da mai bi annal imamata aslun min usuli din imamanci na shi'a yana daga cikin ginshikai da harsashai na addinin musulunci la yatimul imanu imanin mutum baya cika illa bil i'tiqadi biha sai yayi imani da hakan wa qala Tuhumul mu'asir ja'far as-subhani wani hamshakin malamin su shi ma na wannan zamani mai suna ja'far subhani subhani kun gane kaga subhanallah ai Allah ya tsarkaka to shi din ne subhani ni ni ai mu mun tashi muna ce subhanallah subhanallah yace to shine subhani yace ashi'atu su shi'a ala bakrati abihim gaba ɗayan su kwansu da su ittafaqu sun yi ittifaki ala kauniha aslan min usuluddin yin imani da yadda da limanci da imama wato yana daga cikin asalin ginshikan addinin musulunci wali ajili zalika saboda haka ne yu'addu al-i'tiqadu bi imamati al-a'immati min lawazim imani sahih su ake kirga cewa ake daukan lallai yin imani da yadda da aqidantuwa da shugabancin waɗannan mutanen yana daga cikin abinda dole kawai ya lizimci imaninka in akidar tana nan ka yadda da haka imanin ka na nan in baka yadda ba to ba imanin suna lizimtan juna imanin ma irin asahi imani na kwarai ingantacce tatacce tsaftatacce shine ka yadda kawai ku duba sharhin wannan maganan a can kasan littafi sharhi na shida almilal wa nihal sunan littafi. mujalladi na ɗaya shafi na 257 na alja'afar subhani markas moderate moderate a hauzatu ilmiyatu kom inda aka buga shi kenan can wato wata senta ne da ake kiranta moderate a kom a shekara ta 1408 aka wallafa littafin kusan shekara 29 da suka wuce ina fata an gane ko shine a na nawa kenan yawa wa qala shi shine Ja'far Sufa wa qala al’amiliyu akwai ni babban malamin su al'amili al-mulaqab wanda ake masa lakabi a wajen Shi'a bi shahidi sani shahidi na biyu yace inna tasdika bi imamatil aimmati lallai tabbas yadda da yin imani da jagoranci waɗannan limamai goma sha biyu ɗin nan min usulil imani yana daga cikin asalin ginshikin imani inda ta'ifatil imamiyyati a wajen ɓangaren ƙungiyan shi'a amma masu bin aƙidan al'imamiyya limamai goma sha biyu nan kama huwa ma'alumin min mazhabihim bi darura kamar yadda yake sananne ne a mazhabansu bisa lalura wa munkiru darurati kuma kafirun ne ko wanda ya musu wannan kafiri ne ku duba sharhi na bakwai a ƙasan littafi haqa'iqul iman shafi na 131 wa taqaddama mun sai suna da wata ka'ida da suka shimfida aqidan su akai ita ce anna munkiri ad-daruri kafirun fi itiqadihim ko to wannan yana daga cikin laluran imani ma wanda ya musu shi ma gaba ɗaya kafiri ne wa min wajhin akhar ja'alul imamata kai a wata fuskan ma sai suka sanya ma imaman na hudu a'azamu ma ba'athallahu bihi nabiyahu shine mababban ajandan da Allah yake aiko annabawa su tabbatar da shi a doron kasa mun sa annaba ana turo su ne domin menene su tabbatar da kadaita Allah da tauhidi su raba mutane da me da shirka to su wannan shine mafi girman agenda number one da yasa Allah make aiko annabawa su tabbatar wa mabiyansu da al'ummansu game da shugabanci waɗannan limamai goma sha biyu قال شيخهم هادي الطهراني أكون شيخ سميسونا هادي bi ma'ana mutumin تهران تهران shine طهران yace a azama lallai ka kwana da sani mafi girman ma ba'atha sallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam mafi girman abinda Allah ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu da shi min addini daga cikin al'amuran addini innama huwa amrul imamati shine kawai a yadda da limancin mutum goma sha biyu na su ne limamai a yadda kada a kauce Shi ne mafi girman ma abinda aka aiko manzanni da shi ka bar ma maganan shirka da ake a'a ba ma shi ba ne wannan ne number one ina fata an gane ka duba sharhi na ɗaya a ƙarƙashin littafin can wato footnote na farko wadayi'un nubuwa fil walayati wal maktal shafi na 115 lihadi tahrani wa yunzaru kuma a duba wani littafi mai suna risalatu ainil mizan shafi na hudu li'ali kashif wato na wani mutum malami mai suna ali kashif mun gane wannan walam ya turku baban min abwabil huluwi kai ba su bar wata kofa ta guluwi ba fi amril imamati game da al'amarin limanci din nan illa da khaluhu face sai da suka shigar da shi wa qalu sai suka kara da cewa na biyar kuma kaunuha ahadu arkanil islam kai wannan ka yadda da limancin limamai goma sha biyu din nan a matsayin shi na rukunin musulunci to yanzu sun kara ma ya fi ma rukunan musulunci kunga sun yi ta karawa da imama tana daidai da annabci suka kara kuma Tafi fi annabci daraja da ɗaukaka suka ƙara na uku ya wuce nan suka ce yana daga cikin asalin harsashin imani da ginshikan imani suka ƙara ɗagawa zuwa na hudu suka ce kai shine farkon ajendan da ya sa ma Allah ya aiko annaba zuwa ga doron kasa su tabbatar wa al'umma da mabiya game da waɗannan limamai goma sha biyu din nan yanzu na biyar har suka ce kai daidai da rukunan musulunci ya ma wuce haka kuma yanzu bal hiya a'zamu arkanihi don Allah a rukunan musulunci wanne ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah shine fes sai wa iqamus salati na biyu sai wa ita'uz zakati na uku sai saumu ramadana na hudu sai hajjul baiti liman istata ilaihi sabila shine rukunan musulunci idan ka zo wajen rukunan imani kuma an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to sun ce duk wannan na farko wanda yake sama da dukkan waɗannan rukunan addini ma ina jin kafin ma shahadatu Allah ila illa wa anna muhammad shine kawai ash-shahadatu bi anna al-imamata hiya al-awwal ka yadda ne na farko ma daga cikin rukun ya ma fi rukunan ma ka yadda da limancin waɗannan mutum goma sha biyu din ina fata an gane iftaral kulainiyu ala abi ja'far kulaini ya ƙirƙiro wata magana danganta ta ga abu ja'far annahu kala wai ya ce hashahu alhazi atafau bai faɗe ta ba yace buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala salati kan sallah was zakati da zakka wa saumi da azumi wal hajji da haji wal walayati da imani da waɗannan eh, eh, abunan shugabannin guda goma sha biyu walam yunada bi shay'in kama nudiya bil walaya kai a cikin rukunai biyar din nan ma ba wanda aka fi ta kira aka ta emphasizing akan shi irin al'amarin imani da waɗannan limamai eh ka gani ai kaga babu ma ya kamata ce bunyal Islam ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah sai as-salatu next sai az-zakatu wa sai as-sawm wa gani to ba ma ka shahadatu Allah ilaha illallah ba to so su ne farko kenan <coughs> shi yasa waɗancan aka yi su aka yi alwalayatu din in bulk <coughs> aka yi shi aka yi menene mm, da manyan abin nan su waɗancan ɗin sai aka yi su da ƙananan rubutu in ka duba ai kai bolting ɗin wannan in bolt aka yi shi wa alwalaya wai a ciki ba an kira sallah da zakkan da azumin da menene ba wanda aka yi ta maimaita shi aka yi ta maimaita shi don ya zauna a kunnen mutane irin alwalaya ɗin shi yasa aka yi shi in bolt anan aka girmama shi a rubutu ku duba sharhi na biyu a can littafin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 434 waftarau alaihi aidan suka sake kirkiran ƙarya suka danganta shi ga Abu Ja'far kuma rahimahullah wa hashahu alhalin atafau bai faɗa ba har ga Allah wai ya sake cewa buniyal islamu ala khamsati ashiya'in an gina musulunci akan abubuwa guda biyar ala salati ya saba akida ahlus sunna wancan shahadatu an la ilaha illallah ne fes anna muhammadan rasulullah to su ba su suka fara gabatarwa ba sai suka fara gabatar ala salati waz zakati wal hajji was saumi sai wal walayati al wilaya qala zuraratu wani daga cikin marwaito hadisin su mai suna zuraratu yace ce sai na ce wa ayyu shay'in min zalika afdal to akramaka lahu cikin wannan as-salatu waz zakatu was sawm wal hajj wal wilayatu innan wanne ne a cikin su biyar din yafi girma gaba daya faqala al wilayatu afdalu gabatar da shugabanci akan waɗannan shi yafi li'annaha miftahuhunna domin shine ki shine mabudin waɗancan bi ma'ana ai in koda ka sallah ka yi zakka ka haji ka azuba ka yadda da shugabancin su din ba babu wannan ibadan ba tu yi ba sai ka fara da wancan shine mabudin wancan tukuna ko shine mabudin in ka bude da wannan wilaya da limanci din nan da yadda da shi to sai sauran waɗannan din su biyo baya sai su karbo ku duba wani irin dan dara da lido da suka yi da karta sai ba su fito karara suka ce sun cire shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammad Rasulullah sai suka jera sallan kaza kaza wanda suka sa karshen wilayatu din shine suka yi riba suka mai da shi a farko ko ba ku gane ba domin su bayyana maka shine farkon wai sai da wani ya tambaya akar makala to dukan su wanne ne yafi yace to wilaya ta karshen ita ce tafi domin ita ce mabudin waɗannan bi ma'ana shi zaka fara gabatarwa kafin sallah zakka azumi haji amma ya suka gabatar da shi a rubuce don kar ai protest a ce suka goge shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kun gan shi anan da duk ba su ambatan shi kun ga ba ruwan su da wannan dama majusa ne masu bauta mawuta subhanallah wasa da hankali ne da su din bi ma'ana a zahiri na ƙarshen nan fa a baɗi ne shine na farko sai suka barka a haka kawai wai sai da wani ya yi tambaya ne su ba wai kar ma a ce na farko alwilayatu sai wa iqamu salati wa itau zakati samuna wa hajjul a za ce ya za a cire shahadatu Allah wa annama asa alwilayatu sai suka ƙi su taɓo wancan wai sai da wani ya yi tambaya sai suka bar mutane a je a haka sai da wani ya tambaya to wanne ne daga cikin su yafi sai suka ce na karshen bi mana hai ka yi reverse ka da da shi a harko ya danne shahadatu Allah ila illallah wa anna Muhammad rasulullah ko ba ku gane logic din ba yawa mu duba eh, sharhi na uku can usulul kafi a ciki aka faɗa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyar mu ɗan karasa wannan yankin a bai da yawa mana ya ce ta'aliq hada kazibun abunda suka faɗa din nan ƙarya ne bal huwa kufrun kai kafurci ne ma domin fa inna shahadata Allah ila kun gani ko malam mawallafin littafi ne yace shaidawa babu abin bata da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadur Rasulullah ai shine a'azamu min mas'alatil imama ko ba haka ba shine yafi girma shi ya dace zo number 1 akan magana kan limanci domin ka zauna kana shirka da Allah ba ka yadda da annabcin manzo Allah ba kana shirka da Allah ka yadda da kadaituwan shi ba ina amfani sallah da zakka da haji da azumi wal kafiru la yasiru musliman kafiri kuma tunda an yi rejecting an goge la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutum automatically ya zamanto kafiri ta ya za a kafiri ya zamanto musulmi yayi sallah ta karbu yanzu idan kafiri ya zo ya ce ina so in musulunta ya mu ce je kai alwala kai sallah ko mu za mu fara bashi kalmar shahada tukuna wanne ne first to sai aka zare kalmar shahada ana aka ce je kai ta sallah da azumi da menene har yanzu yana nan a kafirin shi to ta ya za a yi kafiri ya zamanto musulmi wal kafiru la yasiru musliman kafiri baya taba zamanto musulmi hatta yashhada an la ilaha Allah wa anna muhammadan rasulullah sai ran da ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo ne na Allah wa hadha huwa alladhi qatala alaihi rasulullah al kuffara awwalan ko ai akan la ilaha ɗin din ne manzo ya yaki da kafirai a farko ai yakin badar me ya haddasa shi kan yadda da la ilaha me yasa su abu jahal suka yi ta wahalar da su bilal ba don yana cewa la ilaha ai a lokacin ba sallah Eh? me yasa aka kashe yasir da sumayya mahaifiyan ammar don su yadda da la ilaha illallah ne to amma kai ka zo kace baya cikin list la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka duba irin wannan fa wasa da hankali qala allah ta'ala to akan wannan neman manzo Allah ya yaki don a karbi kalmar shahada din ga abinda ma Allah ya ce faktulul mushriki na ko wajen wajattumuhum ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su wa wahsuruhum ku tsare su wa qudu lahum kulla marsadin ku rika musu kwanto a kowane lungu da hanya da za su bi fa tabu daga lokacin da suka tuba daga shirka suka amshi mai kenan kalmar shahada wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum ku daina yakan daga ranan saboda sun furta kalman shahada yanzu jinin su ya zama to ma'asumi suratu tauba wa qala ta'ala Allah ya sake ce a cikin suratu tauba din dai yace fa in tabu idan suka tuba daga shirka da kafurci wa aqamu salata har suka fara tsaye da sallah wa atawu zakata suka fara bada zakka fa ikhwanukum fid din fa ikhwanukum fi din saboda sun zama to yan uwanku addini so wanda bai yadda da la ilaha muhammadu rasulullah ba yan uwanku bane a addini shine ma'anan shi Allah ce faja'alahum ikhwanan lana sai aka sanya duk wanda ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai Allah ya sanya su sune yan uwanmu fi dini bitawbati bayan sun tuba daga shirka bai ce wala Allah bai walam yaskurul imamata bai ambaci limanci ba alfaziha abun kunya laqad fadahuhum akuhum akwai wani babban malamin su dan shi'a da ya kunyata su akan wannan aqida sunan shi alu kashifil gita faqala sai yace walakinna shi'atal imamiyata ku saurara kun ga shi'a imamiyya din nan masu bin limamai goma sha biyu zadu rukunan khamisan sun kara wani rukuni na biyar bayan rukunan me kenan musulunci wato bayan shahadatu Allah ila illa wa anna muhammadur rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakati wa samu ramadan wa hajjul baiti sai yace bayan waɗannan biyar din sun ƙara daya wa huwa al-i'tiqad bil imama shine ka yadda da menene limanci ka yadda da limanci shugabanci waɗannan mutanen ka duba sharhi na can usulu shi'ati wa usuluha ina fata an gane ko to za mu tsaya a nan sun ƙara ɗaukaka abun kuma na shida bayan da yana kafaɗa da annabci ya zo ya fi annabcin ya zo ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci ya ma zarce rukunan musulunci. yanzu kuma sun ƙara kuma ɗagawa har ya kai na shida shi ne za mu ji gobe ina fata an gane ko sai suka zare shahadatu Allah suka maida suka replace din shi da imama in ka girga suna na a biyar sai wannan ya kunyata su shi ma hamshakin malamin shi amin ce shi a imamiya sun kara rukuni guda ɗaya sama da rukunan musulunci biyar Shi ne matsala menene imani da limamansu. Amina amin ya rabbal alamin wannan shine abin da ya saukaka fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik